Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 24 ga watan Disamba na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya. to baballe akalla mutane 32 sun mutu a yau juma'a a lokacin da wani jirgin ruwa cike da mutane ya kama da wuta a kudancin bangladesh in ji 'yan sandan kasar wasu masu lura da al'amura a hong kong da ke zaune a nan amurka ba su yarda da ko tsauraran matakan martani da gwamnatin bajin ke dauka a kan zaben farko na majalisar dokokin hong kong karkashin sharuɗan da beijing ta gindaya ba zai taimaka wurin dakile taɓarɓarewar demokuraɗiyya a birnin ba tukanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa masarautar jere da ke karamar hukumar kagarku a jihar kaduna ta koka kan yawaitar satar mutane a hanyar kaduna zuwa abuja da ake zargin mutanen garin da hannu a ciki akwai waɗanda suna tunanin cewa gaba ɗaya ma al'ummar mutanen jere ai kidnappers ne gaba ɗaya mutanen jere ai bandit ne gaba ɗaya mutanen jere ma informat ne kai ya kai wani ma yana ikirarin shi a je wannan jere ma gaba ɗaya amma share ta a gina barikin soja ta sauransu a jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa an tashi baran-baran a majalisar dokokin kasar kan wata takaddamar yadda za a gudanar da muhawara kan halin da tsaron kasar ke ciki menene gwamnati yana so ya aikata don a kare lahiyansu don kashe kashe nan da ake yi a gabayansu don don shi ne mun ce ba mu zamana cikin majalisa mu yi muhawara tsakaninmu tun da 'yan kasa ne muna so mu yi aiki bayan nan kuma za ku ji cewa a najeriya masu kamuwa da cutar covid-19 na kara hauhawa gabanin bikin kirsimeti da na shiga sabuwar shekara kamar kowace ranar juma'a Yau ma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. akalla mutane 32 sun mutu a yau juma'a a lokacin da wani jirgin ruwa cike da mutane ya kama da wuta a kudancin bangladesh in ji 'yan sandan kasar jirgin ruwan mai bene hawa uku da ake kira obijan 10 ya kama da wuta ne a tsakiyar kogi mun tsame waki 32 adadin waɗanda suka mutun dai ka iya karuwa galibi sun mutu ne da ƙunar wuta kana kaɗan ne suka nutse bayan sun yi tsalle suka fada kogi babban ɗan sandan yankin munol islam yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp hatsarin ya faru ne da sanyin safiyar yau a kusa da ƙauyen jakakati da ke kudancin ƙasar mai nisan kilomita 250 daga babban birnin kudu na daka hatsarin da shine na baya-bayan nan a jerin irin wannan hatsarin da ke yawan faruwa a ƙasar da koguna suka mamaye ta masana a kasar ta asiya ta kudu mai yawan al'umma miliyan 170 sun dora laifin hatsarin ne akan rashin gyaran jirgin ruwa da rashin bin ka'ida a tashoshin jiragen ruwa da kuma yawan cunkoson jama'a wasu masu lura da al'amura a hong kong da ke zaune a nan amurka ba su yarda da tsauraran matakan martani da gwamnatin biden ke dauka kan zaben farko na majalisar dokokin hong kong karkashin sharuɗa da beijing ta gindaya ba zai taimaka wurin dakile taɓarɓarewar dimokuraɗiyya a birnin ba zaben ranar lahadi ya kusan kawar da baki ɗayan muryoyin masu rajin kafa demokuraɗiyya daga majalisar dokokin yankin da birtaniya ta mulka masu bin akidar beijing su ne suka lashe kujeru 89 a cikin kujeru 90 na majalisar dokokin wani da aka gano dan bangaren adawa masu rajin kafa demokaradiyya shine ya lashe raguwar kujera daya a majalisar wani rashin rinjaye da ba taba ganin irinsa ba a majalisun da suka shuɗe a baya a ranar litinin gwamnatin biden ta maida martani a kan zaben inda ta karu da sauran kawayenta a wasu sanarwa guda biyu daya ta kungiyar kasashe bakwai mafiya karfin masana'antu a duniya kana ta biyu kuma daga kungiyar manyan kasashe masu amfani da harshen turancin ingilishi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya, inda masarautar jira a ƙaramar hukumar Kagarko da ke jihar Kaduna ta ce, satar mutane kan hanyar Abuja zuwa Kaduna na neman kawo zagon ƙasa kan tattalin arzikin al'ummar yankin. Garin jere dai wanda ke rabin tafiyar tsakanin Abuja da Kaduna na da yawan jama'a da ma kasuwa. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu Hikaya ya aiko mana. Ki magana madadin masarautar a ziyarar da ya kawo ofishin muryar Amurka da tawagarsa salon jere Alhaji Hamza Yakubu ya ce masu jin labarin daga nesa kan yi ɗari-ɗari don zulumin barayin mutane alhali ba maɓoyarsu a garin da kewaye. Salankin ya ce har wasu na ba da shawarar a kawar da garin ya koma barikin soja matukar za a samu tsaro. Akwai waɗanda suna tunanin cewa gaba ɗaya ma al'ummar mutanen jere ai kidnappers ne, gaba ɗaya mutanen jere ai bandits ne. gaba ɗaya mutanen jere ma informat ne kai ya kai wani ma yana ikirarin shi a je wannan jere ma gaba ɗaya amma share ta a gina barikin soja ta sauransu malam ba a yi mana adalci ba alhaji haka ne yi mana bayani ya ra'ayi a bambance mutane irin su jere su rijana da sauransu daga waɗannan mutane mutane masu satar mutane Yawwa jere mu a karamar hukumar kagar ku take da zaran ka zo jere ka je bakin kogi just about 3-4 kilometers nan ne karshen bandur iyaka na jere da kaciya lokar gama kana haye gadan nan ka gama da jere kuma duk wani operation da ake a wannan hanya ana yi ne a kaciya lokar gama ba mu taba gani a karamar hukumar kagar ko ko a masarautar jere an samu wannan cases ba a taba ba ba a taba kawo mana ba a masarauta ire irin waɗannan kesin. Shugaban kwamitin tsaro na sirri na Majalisar Wakilan Najeriya Sha'aban Ibrahim sharada ya ce shugaba Buhari na iya ƙoƙarinsa don aminta dukkan yankin arewa maso yamma amma sai mutane sun ba da goyon baya matukar ana son samun gagarumar nasarar magance miyagun irin. A matsayina na shugaban kwamitin tsaro wallahi azim ina faɗa zan tashi gaban Ubangiji Subhanahu ta'ala iya sani na da abin da muka kalli shugabannin kasashen duniya suna yi shugaba Muhammadu Buhari ya yi ƙoƙari abin da kawai suke bukata a ce a ya fita ya ce zai ɗauki makami da kansa yaƙin nan ba shi kaɗai aiki zai yi ba ai mayakan sunansa dakaru shi su ne haƙƙinsa a kai shine ya sa ido ya ga waɗannan mutane suna aikin su abinda suka kawo a basu ya ɗauka ya basu tun da ake a tarihin najeriya ba a taɓa samun shugaban ƙasan da ya ba wa tsaro muhimmanci ba fiye da shugaban ƙasa muhammadu buhari ko abu kuɗin nan zai ce a ranto. a nan salankin jere ya ce labaru marasa hanci kan garin nasu sun firgita masu zuba hannun jari. ayyukokinmu da sha'anin kasuwanci da sauransu da sha'anin nome-nome wallahi abubuwan sun tsaya mana ce ina tabbatar maka da manya na zuwa daga nan abuja zuwa kaduna ana san filaye gonaki kasuwan duk an ƙare yanzu ga ina tabbatar maka akwai gona na gado wadda muka sa a kasuwa yau wajen shekara uku ko hudu ko ta yi ma ba yi ba. duk da mutane kan yi amfani da jirgin kasa don samun tsaron sufuri tsakanin abuja da kaduna amma har yanzu masu tafiya a mota su ne mafiya yawa kuma sukan wuce ne cikin ɗarɗar da hakan kan sa da zarar wata mota ta rage gudu sai na baya su nemi jan birki don rashin sanin tabbas. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasura da Mail Hikaya ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. Yayin da kasashe da dama ke kokarin yaki da barkewar coronavirus mafi muni a kasashen kasar Japan da kyar take samun waɗanda ke kamuwa da cutar masu lura da al'amura suna kokarin gano dalilin haka ya zuwa kakar rani da ta gabata ba da dadewa ba batun corona virus a japan ya ta'azzara wani barke wadda ta zo a daidai lokacin da birnin tokyo ke daukar bakoncin wasannin olympics wanda ta kashe mutane da dama da kuma kwanciyar asibiti mai tarin yawa daga watan satumba da japan ta kammala aikin rigakafinta kasar ta fuskanci mummunan karuwar kamuwa da cutar lamarin da ya sanadiyar mace-mace masu yawa sai dai tun lokacin al'amura suka yi ta inganta a cikin wannan wata japan ta ce da kyar take samun mutum ɗaya ya mutu da covid-19 a cikin wuni guda adadi mafi karanci da ya zo da al'ajabi a kasar mai yawan al'umma miliyan 126 babu wanda ya san takamammen dalilin da ya sa japan ta irin wannan nasara musamman yayin da sauran kasashe har ma da makwabtanta suke fama da barkewar cutar coronavirus na lokacin sanyi a ƙarshe fadar white house ta faɗa a jiya alhamis cewa washington tana zuba ido sosai a kan moscow kana za ta ci gaba da bin hanyar diflomasiyya a babban tattaunawar da za a yi nan gaba wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban rasha ke ci gaba da zafafan kalamai wanda a jiya alhamis ya zargi kawayen amurka da na nato da yi wa ƙasarsa zagon ƙasa yayin da yake ci gaba da tare sojoji a kusa da kan iyakar rasha da ukraine kun faɗaɗa nato zuwa gabas shugaba vladimir putin yana faɗa a jiya alhamis a wurin wani taron manema labarai na ƙarshen shekara wanda aka kwashe lokaci mai tsawo ana gudadarwa inda ya zargi sashen leƙen asirin ƙasashen yammaci da kokarin rarraba tarayyar rasha ta yin amfani da ƙungiyoyin ta'addanci ya ce ko shakka babu mun faɗa muku kar ku yi inda kuka yi alkawarin ba za ku yi ba amma an faɗa mana cewa a ina ne aka rubuta wannan alkawari akan takarda haka yake ba a rubuta ba don haka ne kuke ganin za ku iya yin abin da kuke so. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. An yi wacewar barambaram barama tsakanin bangarorin majalisar dokokin jamhuriyar Nijar a jiya Alhamis lokacin da 'yan adawa suka gayyaci firaministan ƙasar Muhammadu Muhammadu a ya halarci zauren majalisar domin ya yi bayani a game da matsalolin tsaro da suka addabi jama'ar ƙasar ta Nijar. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulamu Barma ya aiko mana ƙarin bayani. rashin fahimtar da aka samu a tsakanin bangarorin majalisar dangane da hanyoyin da ya kamata a bi wajen gudanar da muhawara ya haddasa tarnaki a yayin wannan zama yan adawa na bukatar a yada abin kai tsaye ta kafafen gwamnati su kuwa masu rinjaye na ganin yin hakan a matsayin wata hanyar fallasa sirrin ƙasa mafari aka watse baram-baram duk da cewa firaminista da mukarrabansa sun hallara domin amsa tambayoyi honorable sumana sanda shine bukaci umudu muhammadu ya yi bayani akan wannan batu na sha'anin tsaro mun zo ne don a samu mafita bisa kan eh, wannan hali da muke ciki kuma haka ne doka ya ce a yi amma sun kiya don shi ne muke muku insha Allahu za mu zamana kusan al'ummar nijar da take so ta ji ta gani menene gwamnati yana so ya aikata don a kare lahiyansu don kashe-kashen nan da ake yi a gabayansu don don shi ne mun ce ba mu zamana cikin majalisa mu yi muhawara tsakaninmu tun da 'yan kasa ne muna so mu yin aiki. Da yake magana da yawon masu rinjaye, Honorable Kallamu Tari ya ɗora alhakin yanayin tsamar da aka shiga a zauren majalisar a wuyan 'yan adawa. Akwai abubuwan da ake faɗi wanda ke bata aikin da muke yi na tsaron mu. Mun ka ce mu ba yara ba ne ba. Mutane ne waɗanda ke iya ikon kasan nan. Ya kamata in labari muke so mu kashe radio da tele. Prime Minister ya zo da kanshi ya ba mu bayanin duk da ya kamata a bamu wanda ke son bayani zai samun shi wanda ya kamata ka je ka faɗi a je a hode shi wanda bai kamata ka je ka hodi ba kuma bai kamata a hode shi ba akwai labarin da baya da unwani don an bada shi. tun awa shagarin zanga-zangar datsewa ayarin motocin sojan faransa hanya wacce ta yi sanadin mutuwar matasa uku a garin tera ne yan adawa suka bukaci ministan tsaro da takwaransa na cikin gida su allara zauren majalisar domin su yi bayani sai dai hakan bata samu ba a bisa dalilin da aka alakanta da ajandar ministan tsaro kafin daga bisani dan majalisa sumana sanda ya bukaci firaminista ya hallara domin ya yi bayani a akan matsalolin tsaro a kasar baki daya lamarin da ya haddasa muhawara a tsakanin masu fakewa da ka'idar majalisa da ke cewa wajibi ne a yada muhawarar majalisa ta kafafen gwamnati domin baiwa al'umma damar sanin wainar da ake toyawa da a ɗaya gefe waɗanda ke jinginuwa da sirrin tsaron ƙasa waɗanda dokokin Nijar suka ce tallata su a fili babban laifi ne. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, a daidai lokacin da al'umma a faɗin duniya ke shirye-shiryen gudanar da bikin kirsimeti da na shiga sabuwar shekara ana ci gaba da samun masu kamuwa da cutar covid-19 a najeriya inda yanzu haka hukumar dakile cututtuka masu yaduwa a ƙasar ncdc ta tabbatar da cewa ƙasar ta shiga zango na hudu a matsalar cutar da ke ci gaba da yaduwa cikin sauri duk da ƙoƙarin da hukumomi a ƙasar ke yi na yaƙi da ita daga abuja Ga rahoton da wakiliyanmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana Rahotanni sun yi nuni da cewa daga ranar 19 zuwa 23 na watan Disamban da muke ciki, jimillar mutane da suka kamu da cutar COVID-19 ya haura mutum 9,500 adadi mafi yawa da aka samu tun bayan bullar cutar a kasar. A jihar Lamis kuwa an samu karin mutane 1,940 da suka kamu da cutar a faɗin jihohi 18 ciki har da babban birnin tarayyar kasar Abuja. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da jama'a ke hada-hadan shirin gudanar da bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara ta 2022. Dr. Adamu Alhassan Umar babban likita ne a Najeriya. Wato wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki na hayayyafar wannan cuta ta COVID-19 ba abun mamaki ba ne gare mu saboda yanayin yadda 'yan Najeriya suka ɗauki wannan cuta ba tare da bahimmanci sosai ba wajen kula da kansu wanda ya sa a yaushe gwamnati tana ƙoƙarin ta faɗakar wa jama'a akan cewa kariyan kansu ne kuma ya kamata kowa ya kare kansa saboda mu mu duka mun sani irin kashe jama'a da wannan cuta ta yi a farkon da ta shigo wacce shekara da ta wuce. Ana iya cewa wannan ƙari na waɗanda suka kamu da cutar baya rasa nasaba da rashin ɗaukar matakai da nuna turjiya da mutane ke yi wajen yin allurar rigakafi. Ko a ranar Laraba sai da hukumomi a ƙasar suka ƙona sama da allurar rigakafin cutar miliyan ɗaya da suka lalace ko wa'adin amfani da su ya wuce. Dr. Usman Adamu darakta ne a hukumar harkar lafiya a matakin farko a Najeriya ya bayyana cewa. Ana samun tiriya a mutane kuma lokacin da aka karɓi wannan allurori lokacin sai ya kusa wucewa so kafin a tabbatar an kai jiha-jiha da ƙananan hukumomi da sassa-sassa daban-daban na ƙasar na yi amfani da su to shine har lokacin ingancin sai riga ya wuce amma ina tabbatar wa da 'yan najeriya cewa babu wani asibiti ko wani sako da yake yi wa mutane allurar da ta riga ta yi espiya waɗanda muke yi su ne wanda suke da inganci wanda kuma lokacin ingancinsu bai riga ya ƙare kare ba saboda haka yana kira ga 'yan najeriya domin a fito a yi dafifi a tabbatar da an karɓi wannan allurori domin mu tabbatar mun shawo kan yaduwar wannan cuta ta corona. najeriya wace yawan al'ummar ta ya haura miliyan 200 babban buri da matakin da gwamnatin kasar ke son cimma a yanzu wajen yaki da cutar a kasar shine yi wa kashi saba'in na al'ummar kasar allurar rigakafin cutar ta corona a cewar dr abula magarba abdullahi lallai jama'a su ɗauki wannan allura wato kashi na farko kashi na biyu da kuma kuma mun kawo uh, wanda kuma za a yi booster wato kamar za a iya yin da da Pfizer da kuma wanda suka yi da Johnson and Johnson duk ana yin booster din su saboda kasar gaba daya muna so akalla a ce an yi wa wato kashi 70 na 'yan Najeriya wanda yake misalin wato miliyan 100 a da goma sha biyu kwata-kwata waɗanda aka yi wa allura nan ba su fi kamar zuwa miliyan bakwai ba shi yasa wannan shine yasa muka bullo da wata dabara da ake cewa mass vaccination wato skills approach so a cikin iko Allah wani matakan da muka dauka zai isar mana cewa ba za a sake samun aukuwar wani eh, abu makamancin wannan ba sannan kuma ya zamanto cewa bayan an karbi allurar kafin eh, ya zamanto cewa har da ana bin matakan kariya a kamar su ba da dan eh, tazara tsakanin jama'a da amfani da takunkumi baki da hanci ba a tabbatar da cewa ana tsabtace hannu don saboda ta nan take yaduwa ta shiga da baki da idanu da kuma hanci. Alƙalimar hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Najeriya wato NCDC ya yi nuni da cewa yayin da aka samu sabbin masu ɗauke da cutar yanzu adadin waɗanda suka kamu da cutar a kasar ya kai 231,413 sai dai har yanzu ba a samu a adadin waɗanda suka mutu ba wanda adadin ya kai mutum 2,991 ana kuma kira ga al'ummar kasar da su kiyaye kai daga kamuwa da cutar yayin gudanar da shagulgulan bikin Kirsimeti da na sabuwar shekara ta 2022 Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. mako ne shirin duniyar amurka zai kammala bitar wasu daga cikin mahimman batutuwa ko al'amura da wannan shiri yake kawo muku a cikin wannan shekara mai karewa. inda a yau zamu rufe wannan babin da tarukan da aka yi a ranar 11 ga watan satumbar bana wanda aka yi don bikin cika shekara ashirin da harin da 'yan ta'adda suka kawo kan amurka harin da ake wa lakabi da september 11 yau batun da zamu yi waiwaye a kai kenan sunana mahmud lalo kuma da a ranar 11 ga watan satumbar wannan shekara ne amurka ta yi bikin cika shekara ashirin da hararen da 'yan ta'adda suka kawo mata hararen sun hada da wanda aka kai tagwayen benayen cibiyar kasuwanci ta duniya da wanda aka kai ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon da kuma harin da ya kaikaici wani wuri da ba a tantance ba inda jirgin ya fadi a jihar pennsylvania akan hanyarsa shi dai harin na new york ya kasance wanda aka fi asarar rayuka inda ƙididdiga ta nuna cewa akalla mutum 2,753 ne suka mutu. Abdulbasid Nuhu Abbas ɗan tasi ne a birnin New York a ranar 11 ga watan Satumba yana kusa da inda aka yi waɗannan hare-hare a kan tagwayen ginin na World Trade Center. A wannan rana ina jan taxi na kama anya kusan eh, zan je wannan wannan wulare sai 'yan sanda sun ka tare mu sun ka ce ba za su yadda mu shiga ba ba dadewa ba sai muka ji labari cewa ai cikin rediyo cewa ai wato an rusa a world trade center muna cikin wannan magana kuma sai muka ji wani kara don na kusa da wurin wasu sai muka ji kara wani gagagagar wato kenan kara na bin kenan da ainihin wannan jirgi ya ainihin rubutar da wannan gida ana nan ana neman a ceto rayuka kuma sai gidajen sun karu ruso kuma kan mutane. To akalla ma'aikatan kashe gobara ɗari da 343 ne suka mutu da 'yan sanda 23 a lokacin da dogayen benayen suka rushe. Su dai benayen guda biyu waɗanda suka rushe ɗaya bayan ɗaya suna yankin da ake kira Manhattan ne a birnin na New York. Nana Yawa Boateng ya taɓa aiki a benayen na World Trade Center. Kamar 1994, ce da 93 da na fara aiki wuri. ce na yi aiki wurin kamar 3 years sannan na bari na bari kamar ya na bari no mai jima ba o oh, na yi kamar 4 kamar 4 to 5 years or so she na bari no she shekarar da na bari shekarar da no abin ya faru na ji da wani ya kira ni gana ma ka kira ni don babana ya san kamar na aikin wannan birnin shi sa ya kira ne ta da ni wannan ta ba sai fun shi sa da ya kira ni kan has phone kwana shi na doki na ji aiki da dare na zo da safi ina kunce ya kira ni ya doki fun wai wai wani abu ya faru cikin garin kuma ce ba ko bai faru ba shi shi ya da ne ya bari da kuna tv na gan abin da ya Oh, gaskiya akwai mutane da yawa da na sanu da suka mutu cikin wannan. A cewar Buwaten, waɗannan hare-hare da aka kai kan faɗo masa a zuciya duk da cewa an kwashe shekara ashirin musamman idan ya ga ana maganar a talabijin. Ah, to abin ya zo ya jima shi sa yanzu da an yi kamar mutane sun fi da ankarin su kai amma zai kai shekara aka an ka fara yin batun shi kan radio ko tv shi mutuna tamun da ni na taba aiki wuri shi abin kuma ya zo mai da abin zo suna gwadawa kan tv malam muhammad awal ayyub tsohon ma'aikacin tsaro ne a amurka yana kuma daga cikin jami'an tsaron da aka girke a wurare daban-daban don dakile wani hari da za a iya kaiwa a wannan lokaci a cewar ayyub shekara ashirin bayan harin na 11 ga watan satumba an kara tsawar matakan tsaro a sassan amurka domin kaucewa sake aukuwar wannan al'amari musamman ma a sansanonin sojin kasar no yanzu ya koma ya yi karfi yadda dai na san kompetu to da dama kamin ka shiga kowane base ina da wuya kamin ka shiga in ka zo kamin ka shiga especially ne kari ka mota in za ka shiga dai kari ka mota To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen bitar da muke na muhimman batutuwan da shirin duniyar Amurka ya kawo muku a wannan shekara mai karewa. Sai kuma wata sabuwar shekara idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da kawo muku shirin kamar yadda muka saba. Yanzu a madadin Julie Latest Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa da fatan masu bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara za su yi lafiya. A da Mahmud Lalo, yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Tama assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salam ya Hausa, don Allah ku bani dama in yi kira ga mabiya addinin Kirista da su sanya kasarmu Najeriya cikin addu'oyin neman zaman lafiya yayin gudanar da bikin kirsimeti da sabuwar shekara da fatan za a gama bukukuwa lafiya sako na gaba ya fito ne daga shehu da marjau da ce matsalar tsaro da ta sako kasar mu najeriya gaba abin ba a cewa komai domin dai kusan kullum abin babu sauki allah ya kyauta kuma ya kawo mana mafita amin Sako daga Ali Abdullahi Doron Baga ya ce harin rokoki gabanin saukar shugaba Buhari a birnin Maiduguri abin takaici ne, amma muna godiya ga Allah da ya sa shugaban ya kammala ziyararsa ya koma gida lafiya. Sannan muna jinjina ga mai girma gwamna Baba Gana Zulum bisa ayyukan ci gaba da ya aiwatar a jihar. Sako daga Usman Shitu Mahuta ya ce kalaman da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir ‘yan rufa'i ya yi cewa gwamnonin yankin Arewa maso yamma sun haɗa kansu domin tunkara 'yan fashin daji masu kisa da satar mutane domin neman kuɗin fansa. Wannan ihu ne bayan hari domin ko yanzu aka kashe biri ya yi barna. Da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya da ƙarshen hare-haren 'yan bindiga a ko'ina suke a Najeriya. sai sako daga kawo mai ruwa bajoga da comrade adamu abubakar bajoga suka ce wa iyazi billahi hakika shugabannin afirka kuna da jan aiki a gaban ku ranar gobe kiyama kada fa ku manta allah zai tambaye ku yadda kuka gudanar da shugabanci a duniya don haka muke jan hankalinku da cewa ya kamata ku tashi tsaye domin kare rayukan al'ummar da suke kanku Sako daga Yusuf mai lada gwalalo jihar Bauchi ya ce ina kira ga 'yan bindiga masu tare hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari su ji tsoron Allah su daina kashe bayansa da sace su su sani fa ba za su tabbata ba za su mutu su koma ga Allah duk abin da ka shuka fashi za ka girba. Sai sako daga Ilyasu Ibrahim Katsina da Malam Garba na hali kan ba kebbi suka ce muna jinjina wa jami'an tsaron Najeriya bisa irin kokarinsu na tunkara 'yan ta'adda a ƙasar. wannan abin a yaba ne kuma muna kara jinjinawa a gare su allah ya kara taimakon dukkanin jami'an tsaron ƙasarmu najeriya amin madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice baballa a takaice akalla mutane 32 sun mutu a yau juma'a a lokacin da wani jirgin ruwa cike da mutane ya kama da wuta a kudancin bangladesh in ji 'yan sandan kasar jirgin ruwan mai bene hawa uku da ake kira ubijan 10 ya kama da wuta ne a tsakiyar kogi mun tsame gawarwaki 32 adadin waɗanda suka mutun dai ka iya karuwa galibi sun mutu ne da ƙunar wuta kana kaɗan ne suka nutse bayan sun yi tsalle suka fada kogi babban dan sandan yankin munon islam yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp wasu masu lura da al'amura a hong kong da ke zaune a nan amurka ba su yarda da tsauraran matakan martani da gwamnatin biden ke ɗauka a kan zaben farko na majalisar dokokin hong kong karkashin sharuɗa da beijing ta gindaya ba zai taimaka wurin dakile taɓarɓarewar demokuraɗiyya a birnin ba zaben ranar lahadi ya kusan kawar da baki ɗayan muryoyin masu rajin kafa demokuraɗiyya daga majalisar dokokin yankin da birtaniya ta mulka a ƙarshe ƙasar iran ta gudanar da atisayen soja a yankin gov da nufin aikewa da kashedi ga ƙasar isra'ila a cewar manyan kwamandojin sojan ƙasar suna faɗa a yau juma'a yayin da ake ƙara nuna damuwa cewa isra'ila tana niyyar auna wuraren nukiliyan iran To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki ɗaya. sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.